musa yana daga cikin hadisin da ya fi kowanne faranta wa musulmi rai manzon Allah sai salama yake a ranar kiyama Allah zai sa a zo da wani bawan Allah mai yawan laifi da yawa amma Allah ya sa ya shiga cikin liman ya sha'u ana zuwa sai a kawo abubuwan aikinsa manzo Allah sai ce takaddu ne za a kawo mala'iku sun cika sun yi rubutu tun daga farkon harafi har zuwa full stop na karshe duka laifuffuka ne kuma girman kowace takarda daga cikinsu maddal basar iya inda idonka zai iya gani ne yace kuma duka laifi ne daga farko har karshe kuma fefofin guda casa'in da tara saka za a karanta karanta da kanka yana karantawa shi kan ya san kawai yau kawai ya tafi kawai shi haka za a yi ta yi sai a yi ta ɗora su kawai su ja kilo sai Allah ce hal indaka min hasana kana da wani abin kirki ya ce wallahi bai da komi yayi tunanin sa duka ya tuna da wani abu ya ga babu sai Allah ce kalla inna laka indana la hasana Allah ce akwai abin da kake da shi ka manta ne sai a zo da bitaka sai a zo masa da aidikar kwaya daya a gabanta an rubuta la ilaha illallah a bayanta an rubuta muhammadu rasulullah ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ba shirka ba bid'a amma akwai tsiya sai a kawo wannan sai Allah ce ni a wuri na ba a zalunci wannan abin da kake ganin bari ka ga nauyinsa ana dorawa manzon Allah sai ya ce duk sai cinye wancan sai ya jaki sai Allah ce je ka aljanna irin waɗannan su ne wanda manzon Allah sai sana yake ce Allah zai kira mutum yayi magana da shi Allah ya ce masa kai ne kai kaza ya ce ni kai ne kai kaza ya ce ni ne duka a gaya masa ya ce ya yarda sai Allah ya ce a duniya na rufa maka asiri a nan ma na rufa maka asiri mutane ba sani ba lallaba ka je aljanna akwai wanda Allah zai musu wannan to amma ba garanti bane ba kowa bane to sune wa minhum zalimul fa minhum zalimun li nafsi amma dai al'umman manzon Allah sai watan wata rana zai zama ba ko ɗaya daga cikin su a cikin wuta matukar yana cikin wayannan classes din guda uku matukar ya mutu da musulunci da imani wallahi sai ya shiga aljanna babu wani mutumin da za a bari a cikin wuta in dai ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi da gaske a cikin ransa da imani ya mutu wallahi sai ya shiga aljanna duk yanda za a yi wannan ita ce rahamar Allah gare mu shi yasa karka yi wasa da wannan wannan wannan damar karka yi wasa da wannan